الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام لقباتا يتبتي الله صلاة يتشيكي بعمك لتبتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم na katon ya zuguni ci daga katon littafin alkawa'id wal usulil jami'a ya shekh abdurrahman ibn nasir sa'adi rahimahullahu ta'ala ya ci gaba da kafin littafin wuce yinan na tafi guni ce ya tsago gube 2014 na kalenda ya miladiya kayi da ya guni ce a sheik abdurrahman bin nasir sa'adi rahimahullahu ta'ala wegan ga ka'ida ya guni ci alwujubu ya ta'allaku bil istita'ati fala wajiba ma al'ajizi wala muharramu ma ad-darurati ata atila chawai le bai okay it's okay alwujubu ya ta'allaku bil istita'ati <laughs> wajibi bu wai lalaba za da ke daga yi wani fala wajiba ma al'ajizi adìsí laga àtògbògùn za gba agbàpọ̀n e wajibi ma ẹjí àwọn aná àìsàn ṣe wajibi ta ti wa. Wala muharram ma ad-darura Ina mai haramu na wọ́n jin haramu ya za ke daga bẹ́ da gandan dọ̀rọ̀rọ̀ na ko? Mm. ka'idan na kí dalilin Ka'idan alwujubu ya ta'allaku bil irtita'ati fala wajiba ma al ajzi wala muharram ma al darurati ki dalili ya ka'idan nan ce ce las ne ga fatakullaha mastata'tum esu da ya ce ci gurgudu ya yi kuye ce ci ga walillahi ala nasi hajjul bait liman istata'a ilayhi sabila ce ci haji ladi wari bi ta ce zajo ya zaga da iko ya lulu na anabi ga wamma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum ina ne gaji ya foro da yi nan. ya gaji ya dabi wuyi gurgudu ya iko ya ni yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah da ta ci gaji ba gwanin wuji dukiya mini ya ba gubo da sai ta ke jide ja da su uje gurgudu ya je gina so to ko diyuna wa ne ga enye muta'alliki be bikin de al-istitati ane diga marra aminkum munkaran da na gani didiye ne ya gona fali gayiruhu biyadihi wala wuje ba be guyi fa in lam yastati kaga wuje yi ko ci kagbonu ci de kagbonu gashi ba be guena fa bi lisani ba be gintare ko hmm. fa in lam yastati kaga wuje yi ko nun gaji ba bigin tare na hmm. fa bi qalbi jubaran bi ya buyi wa zalika al iman anabi bi salli qa'iman ya salla baro. fa in lam tastati ka salla ya baro ya waya hmm. fa qa'idan bi shadu fa in lam tastati kaga wani shadu ya waya fa ala jambi jitikin bu kí ni pàṣẹ ìlàwó ẹ̀ al'istita da al'kudurafi ko? good now Allah subhanahu wa ta'ala wuje guya wujuji to umarni ya ce ci yaji to alugwa ya ce ci na bata na dai wuje ji wuci mai jibuta ce ci mai layin doro fa ce ci ba canin batayen na ji sai ta tsari ji to lamarin ya yi ji to lamar yin ji ne ta ce fi kana gumi nan ta shiga ma shari'a yin ji ne musulunci yau al'imam ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala wa gali ta ce yi ulfawa idiyo gafa yi a hayatul qulubi shari'a musulunci ngai rai yayin banza wanjo wa hajjatun nufus nga ke yi na ga maza ne maza ta sai bana wangi no wa ladzatul arwah adini musunci maga ke yi mana mana rayu za wangi wal mashaqqatul hasila fiha wa taklif waqa bil qasd thani yi fil asbari المفضية إلى إلى الغايات المطلوبة نتو يعني إذا ga بيلي إيجا إيزو ده شريعة umarjun daga mota dubanan it's like zane dai da su yawon duje kayan dokin la'anar maksudin ne za ta yi wuji wajen wala lawanci na wele na yawa ga waje wala wajen yi waje wala na je waki bo wadda waje yan doki wuro sallan an yaku na huwar maksudu lafiwa ku wale gan shari'ar musulunci bayanin cikin al'iftitatu boyo ebona so yace ga adalci ce ci mai layata ci zoye na yaji wana ya la na san nafsan illa wus'aha ce ci ga inna Allah ya'muru bil adili wal ihsani ce ci li foro bi adalci mai ji foro gangani be bolo bolo ce ci gani ni diga ma anzalna alayka alqur'ana litashqa yace alqur'anu cin biya wai bo lo wala a shekha abdurrahman nasiru sa'ad rahimahullah mun ga bai aya na ga laysa al-maqsud bil wahyi wa inzal al-qur'an alayhi wa shar'i shari'ati litashqa bidhalik Allah alkuranu labi a ci wayo cin biya we a ci cin alkuranu biya we a ci da shari'a biya we e bo lojin wala we ku ni fi shari'a taklifun ya shi ku dal mukallafina a ci da ga to en yuzu da shari'a ne da ga ji wala mutaya yaji yana wa ta'jiz anu kuwal amili da kalmun da ya ga ba na ga na yaji yana wa innamal wahyi wal qur'an wa shar'u wayi to alkurani to shari'a shari'a ur rahim rahman ya turama Allah da shari'a musulunci wa ja'alahu musilan li sa'adati shari'a musulunci bai alkhairi ebu jizalu le mawu wal falah bi gwagan wal fawz bi raboji wa misali gaya wasa halau ga yata tafhil ce ce mu fun da iyaka wa yassara kula turuki wa abuwa bihi mu ce akwai musulunci fan wangi wa ja'ala bi za'anil qulubi musulunci bi shari'a ilmi ilimi dini bi wayi na su mu ta fi yangi ciyaye gbanin zawangi wal arwa da rayuji wa rahatan lil abdal ta fi ya fifa fifa ya nakan fataktuluhu fatalaqatuhu alfitr as-salima fitra yanzu an gina yi wa an ta shari'a musuncin nago wal uqul al-mustaqima da an kallon ta akwai borona bil qabul wal iz'al wa chugo ta basunta da ilmi ha bi mahtawa alayhi ya banda wuji benun ku ya kana ni na alkhairi fi dunya wal akhirah ya alkhairi khairi jabi alkhairi al tí wọ́n wá wugan babun gan bá musulunci zai da wula ba an yi lulu wala ma an zanna alaikar qur'ana litashqa wa ga sai zai ji addiniyar musulunci mashakatu na gadan bana wuce mashakatu yẹ amma na gadu daga motado na nawa ne musulunci yanzu na gabe tun daga adalci da zalunci ko daga sauke da wala wani ko ko daga aske da ba shi ko ko daga yagba fo da yagba yi na yogan yan na ju nazari wuji wanda ne dai ju na kan wuce ga yi ga musulunci da lungaji musulunci mu hmm. in ce kwatu mota da eh zane ɗin a kamun ya shari'a yanan waje hala waje ke waje mura'a tun hali ya zai je ba da nan ko hmm. umaru ji sauki yin akamu jiya misali zannawa ma ko zanna tubugu ko zanna ugurugu ko zanna wamaye ko zanna wace tuba ko zanna ulo mutunci loro ko zanna uji kaza nga wale zanna jibbe ne za wangi gayo ko hmm. amma kiyo a kamuwa ji ɓeruwa yin da cikin zanenwa ma'anin azun takin buwa ko da wanki ba kuma kalibin kuma don au ala safari zanenwa ma'anin ta ji sallah ji ba ruwa ne ba ruwa ne wuji sallu shikin bai ba ji sai kiyar salli kayi mafa ilam tattati hmm. ba kayi da ko shi kenan hmm. wale kan uzane ga idan lafiya lauya dai privilege irin na bayan nan mu ya diya a gajiya da kuda ko wai zan su firtum san firu amma za ne gurgu hukuncin wuce a biyan wuya ebo na kuga da wanda ya sita sun gaji yin mutina laisa alala ma harajin wala alala haraji haraji hmm? bani ezaga alukur'anu padi kibe digange lole zane zane iyo kodi dabi ani non ko eza ki yebo nchi ute dazo ne okur'anu ti ba uche yubi ti nga okunchi nela wala ule ya ule ya ya ya kuyoko ebogo shari'a musulunci waje mura'atu yayin naji falqiya ba ya zuji baro wuji sallah ko na dole amma kai zabe wa ma ko ndo ci ko yayi kuza in zagin do ci yayi be wai kasa da yaji baro yawa yowa wa ga hmm. sun ga dikiyo sun ga sedu da makamancinsu kila irin na jajin a ji sallah a cikin mu ko mm-hmm. wale ga sauki wale wajibi ciye ji sallah yi baro wa ciya ki zanne ne da yi fito aka mm-hmm. la wajiba ma al'ajizi mm-hmm. al'ajizu ajiye zanne ba wajibi wuce a ciya ci bu ko wale ga ne dalili kawai ya ke sallah amma an ga wani general dalili da bo yi za a martukun bi amrin fatu minuhu fatun. ne gaji ya foro bi yin wace gurugudu ne gaji ya ne gaji ji ya gaji ji hmm. wa minan laili fata hajjar bi na filatan laka sa'ai ba sa karbuka makaman mahamuda a nabi ga ni'imar rajul abdullahi zaguru abdullahi yau ma da labi abdullahi lauka ne ku minan laili da an gaji mu laili nan dole a nabi ji foro bi yin ne tonudi dole a nan zanar ka wuta waje wani wuji zanar ka wuta waje wani wuji zanar ka wuta waje wani wuji zanar ka wuta wani waje wani zanar ka gobe ni waje wani zanar ka anyota waje wani wuji da baki bo hmm. mastatatu ku yo ko hmm. kuma misali idan jiki ni nga shitimbo wuji sallawo amma nga jibaro sálẹ̀ èjì àwọn àmá pẹ̀lú ṣìkìmọ̀dá ní ń darú kó kò fọ́tẹ̀bù lè lóòrùn máa jí wọn wọ́n lè gbà nígbà nínú gbàrọ̀ èjì láti kí tí a kí ń wo ewé ni wọ́n àjí gbàrọ̀ wa amma ń gájú sálà ṣìkìmọ̀ ń wọ́n darú kò sì lẹ́yìn kẹ́mi rẹ̀ jíjìnà èlò ló má fìdé dáná àmá káwọn da tún káwọn sálà ń jí gbàrọ̀ ń sálà ń lọ wọ́n ti kí ọ fún ya yi a àwọn olájúdọ nílé tí ó yá and that's all alegan etiyan nana ka'ida yin addarura su ta tobe gulmahzura ce hmm. ẹni láwọ̀ etiyan ka'ida nana nínú ugbo wa qad na kuma harama harrama alaykum illa ma turtum ilayhi yana ce ki ajin haramu ya nan wuɗe ya yi ganin ji haramu inda gwa tilas ga biya da yamma nan da wacce da ga gabi a jiya a shekwa limama abdurrahman nasiru sa'adu rahimahullah ga fari aya aya nan sarihatun bi hilli kulli muharrami sarra al-abd ilayhi wa na jara ya zanin abike da rura gadi a je zanin gadi ke nga je halalli yu ai umarni dai ya tiya jijiyar dabba na suna abike zagaye sun da ya halakanin ko ta jafa mani tura fi makmasatin gara muta janifin li ismin fa yana na gafurun rahim makmasa zane galo bai ba da madagu ya alaka da yi wuna koga gato dabba na tuna gito ya cafa biyu a wudun wane ke jika a kalefi yawon man shi gangan ekiyan dabba na tuna da ke daga da zo da rura ya zuzu jinan in ba gigi wunci wajibi ba kashi wunci wajibi e ya ba ja ko dokun don doye manji a ga wajibi yawon luge mudu kan kwaye bane kan jawa da mini un um, sai ci magawa la ta kulu an fuzakun hmm. inna la kana bikum hmm. rahima hmm. sashen manji maga ruksu yau rukfa sauki kisa jiyan ya e buga kuga ko rudin ta su guma da wucin a gagan wane fi jama mana yi ganin su duk ware hmm. kuyo ko hmm. ka azu na ni diga ga dan zo a eh ga laisa min albirra safar nan ngoli aje sabu ne fiya na wani sabu ne fiye fiya ko amma ya fobe da ba ne diga sabu jiga sauki so ko mun la ne ga je go hmm. ko sai ci ga fa man yattara gara fa man yattara gara bagin wala adin fala isma la inna allaha ghafurun rahim dalili dana wani ayan wala we kide kide da rura wasu matuka darbi kadiri ha ebuwa da albagi ko? Hmm. da na hmm. gitu da yado na ne hmm. nga izanewa gun wudu gidaba na tunan bai ga darura nan. al'aji ganci masu nga izane wa jagoto da rugar na na yalu da bukatu na ganin sai gairi nga mala ibn kasir nga sai gairi bagin wala udwan wa huwa mujawazatul hajji a sheik Muhammadu ibn salil usaimin rahimahullah in gaga ya ce ka'ida nan ya ce ka'ida ya dora su tobi gul mahazura ce ko amma da shiraki gube nini sirku darurati bi haythu la yandatu darar illa illa bi na wulil haram al muharram a waji tabbatarwa ga darura ga danago darura na ma lakiya buwa sai jin la ramu je bane yin ci da wani na wani wani ne shiraki sharatin ya baki zawalu darurati bi haythu yanda fi darar wa ga ko yen no togi darura wuce ga Allah kiya boga fa in kana yumkinu daf'i darurati bi ghairihi lam yakun halalan abu ke darura ne ga Allah kiya wo bi yanda cin ma jina na waje alaliya waya bani idza ruke wani so náà ẹ̀dá ló bàyí bá mẹ́dẹ̀ ẹgùn ẹjú rá túnú adẹ́dẹ́bà na zúnú àmẹ́dẹ́dẹ́bà dẹni na túnú náà lè bá agbónú wà na tọ́ túnú àjí na nwa zúnú kó na wọ́n hàrí ní bọ́ àdẹ́gẹ́ mẹ́rin tẹ́tọ́ àjá àdẹ́lìdíà ko na na to wani nga Allah ke abu wabe waji na to ko mm. er madnuwe waza kofu dan gole bambuwanni dana sobo fibo ko mm. bambuwanni dana ege fibo wasu sobo wano jikiyo wano fuo daga alaka ya mm. nuwo wà ní ká hàá ni wọ́n ti ege fi wọn àgbọ̀rú rà ọ̀bẹ̀ amma hali na wajen yanzu ba sai ege na suku ga wato darura ga ji kiyo na tabbatarwa a wajen ko ji gane ko now wale kaidan alwujubu ya ta'allaku bil istita'ati ene wajibi nan wani dasa da ya ce kibo ya ce istita'a da yi kwaji falla wajiba ma al'ajizi ene wajibi nan wa ta ci zabuwa da ke zaga jikinan ya e zaga ji aji zuciye jiyawa e mm. e na yana ya zagbatan wala muharram ma'ab darura ɗayan ɗaya zama gano darura ne a gazin yadda ya umadi ya kone wa ba sai ya koya haramun nan haramun na guji kiyo a guji halalli ya zane nan lokacin wuce salibani mm. zanau zane ti sallah gibaro wa nuju fedu hmm. wani nuju gibaro ne wajibi Ama ni wuje yi kwaji gibaro ba su nuju ke nuju fedu asali ya zufi azu kamar shaida min kuma shahara sai ya sumu zanen wa masu ma ya e fiya wani su kuma jikiya in ga fiye mu ko nga in ga biya da lafiya wani jikiya wani ga fomitor da zara ba فمن قال منكم مريضون او على سفر فائدة من ايام اخر amma ga ke da yake zanno to barin na uwa ma batun na ma'aji rajawo ya lafiya won a dai batun ida wani lafiya jusa hankali ko wani ya zanne bayan ji hankali har end of life wani wa jikiya nan wa fiya zuwa zahiri na gbani from na fe yaru ya gizu ni ko? ọzọ ya ni tiwo zanen alhaji wanda yana nasu hijir bai mani sata ilaihi sabila zanen da iko caluwaji wa gbani na ni misali yabo ko nuwa ma ko yabo nuwa caluwaji hankali a zanen ciyawan da lafiya wa. aji postman da lekti a wuce amma gbari zanen aji zo da'i mai na suku wani wuya lowa kau ga da fiye wani ga haji haji na wani to halin nan wani da wato zanen jiya zanen to jaji ya wani bane jaji ya za hujja ko labai ka shi buruma ngo da ji suje labai ka shi buruma ta bani eh fara shi zane ji ziharu nan ke ziharu ezu lazumai yun biyan yun gani ga ke ba biyo ni ke ba biyan nan mami ne wani ziharu yi nan kun ji ga yabo ne da lafazi na latiya na itimi in ya gani wuya amma ba yi ga irin na ji wa so bayan zagi na tura ka fara ji ko hmm. so ka fara na bayan kan waji nan ya mafari fatar rakabatin hmm. ula ọláwùjú olúgbàjí ní kọ́bìlì ayẹ́tẹ̀ máa sàkàlù láwùtó inú náà kágun wùjá ayé lúgbà yàwọn àwọn jẹ́ wùjọ sínú wọn ya mùsàárẹ́ ní mútàtà bí ayini an yẹ́tẹ̀ máa sa ọláwùjú yóò sọ gbogbo fẹ́ na gánú sí yìí dòjì na kami ọláwùtó inú Hmm. kaga na ya jiya wa eh. sai ta'amu sittina miskina uya miskini shi ta yi wa ga cin na libani to ga uluwa jinna kan na beja hmm. jinna kan na beja jinna wale ga la wajibu ma al ajizi wal ajizu na diu na gala ta shirku shi woro to kacha aka ga ajizu da wadan hajiya ma eh, shifta Zanen da jiji ma ibe yi gidi ya su yi da jigangayin zane ga kidin da ka fara ji ki ka fara hun auji lugwaji kaga wude wuji na wa lugwana wuce fiya zuki hmm. wuce fiya zuci ta share da mutu tari yayi ne shalai muta tabi aini nan wale gan ya zo ke zane zane da jijima da yi nuyi jima da yaga gidi ya zo yi nan kin wajen wula wajen lugwa jin gai fara wọn kagan na ya jiya wọn mutu bu jiki mutu bu ya zo cita kagan na ya jiya wọn mutu bu jiki mutu bu ji samu fitina birkina tiyan da lissabe da sun da na bayani e sun ki giri tantama ya zuru ke mu be yalu a ti sai gi mango ci ga ci gan basha in ba ta ya e ka fara yin eto man wuci gan wuda ga gula sun shi tun fe bana kawai ga gula wuji lugwa gibarin nan wuje wuji dokun je wuji dokun damuwa lugwa ta kike ciwa ga ku. Hmm. Hmm? Hmm? so amma fatawa wuce na man wuce ya na gwatu wa ga fatawa na ne nufi ba eh? eh wai ne ga yana ala amfani don wuce a jin fondo ci a ni gaddanin hmm. wani ga masala da shiga ino amma na yi masala tun mulgatu masala na consider ne bin wa gumobe nasi da ke yi yi durun da su kayi dani annabi sa sallam ga la salata li munfaridin khalf as-saf sallat da buya sai ni gogi na ya safuna now wabe masalaci safu jashe wa gogi ma bibe zuma ko ko hmm. waje sabuta imma wajen sallah waga wajibo sallah da shi abe zanuwa ci gabe wajen jibe jiwon yi waye ci logani fahimu, ko? Mm. au ma waga wa zanuwa ci dishin daga yi gboro rubutu waye mm. kashi mm. wa maga zanuwa ci dishin daga yi gboro rubutu waye wa lega ya fongo ci ga kireti ci safura da yi gboro ne safura yi gboro ta alasha ne masu foro kireti Hmm? yẹ́ ta ti mọ́ súnkún wọ́jí kí ọ wọ́jí sá Ki to zùmọ́ ákì kí tọ́ àlọ́tún agbọ́n náà wọ́gá ẹ̀gọ́wọ̀ látọ̀ jẹun sí dẹ̀gẹ́ gbọ́rọ̀ olú tún wẹ̀ wọ́gá lè bá ẹgbẹ́ náà níbi gan sọ́wọ́ fúfọ́kù fẹ́ ilẹ̀ tọ́sù yẹ́tọ̀ sùfúfì ní tẹ̀má ní sọ́láàtì ẹgbẹ́gọ́ ni mìíràn sùfúfù ń dẹ́mí ní sálọ́dì jìnnà mọ́ jìnnà lẹ́sìn bá lẹ́sìn sọ̀fọ́lá saddul halal ne hmm. wa ga ne bayan bugun na tolwa number two wa maga ya zo su zanga ne kaza wa bito wa yabo sallah ne nan istitatu ta yi jiya ta ga shani wasu gwaji mabiyo sai kireci safo rogbo yi su mafi cewa bai sallai wata kula mastatatun ba na hadisiyan la salata limun faridin khalfa sofe lotuna hmm. wuciyan da na safo cina wuci da jiyoyin safon da isa logi ba nuce bugi nan eh. nga mai gada na nga mai gaban ya nga ga betuwa betuwa <laughs> bayani jihadi da faila musulunci ko wallazi na ji a dutsina da na jiyan nan su bula na inda lashara min almomini na an fi son wa muwalan da yana lamun jani ta yi kwa na fiye da bila kan da wayu kusa luna amma nan ba ta zugu sai bil kudrati wal iftita ta sawa da yiko mm. sawa da kiyo sawa da ku? sai bugo fala wajiba ma al wajibi wuta cizo kaga zaji kyana kaga zaji yi kwanu ga juna ba oga walu jihadi wa ma fi kifa wa ma kafa wa ma bindiga cha waje training doruwa waje skillin doruwa kai kun ga shagbani a to kai zaji ga yi ba ta ce bai je doctor ne ja tri chanu yaje ko ni ne e zaga ni ba wani waje ya je kano suna ya ga na bani a ci ma cuce lu a ɗi zukuwa a ɗi banki a a ɗi stock market a a ɗi a ɗi change da sauransu ya je yi cina a fege ya biye na babu ya magun ko hmm. ɗaya zai lemun kan a nufi sa sallama lemun kare maka kuci shi ne zafe ji butaya a ne mai ya gogu ta ji da maka ne ma ba kuciya kila ude ikwa sai ci kan kana ga kufuwa da ku ya goyon wajen hmm. sallah wajiba ma al'ajizi hmm. kula yawa yes bani ila shi shi emi karuwa ci na karuwa ji dan ya change bo to do karuwa ji gasi bu ni dan ya za ta za fito fubu waji hukuma waji dalilta ya sa waji likaliya waji chief georgia waji grand cardia gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ waji na pata waje gwamna waje aje aje doro ne na waje na kina suku wafe gada yi uti foji ya je da laifi karuwa ne da nan aya diga suku waga na yi alil munkari waje in waje ga dole sa na alil munkari biliyariya na dai waje yi koyi biliyariya ya bani waje kangon na na suku waje bi da sari waje wabi hudu mm. ila sabi da duka bini kimato wal mawzat la sunati wajadilun billati ya ahsan ya magana kiti wato ya yadu dina suke ne ga abin fitina gwamnati ja da kirkun da shiga da yawanci ba ga kwason gawon a ke alalu ci yin wabi yare a cake yin wuci ya tu yare a cake a police station labi a tsaye da gabe gan wake jin da mani wali kan nono ko ke hankali a tiga to labi to certificate ya ta zai yana kati na zai ce wato ba ta yanin abin da abubuwan da na wuce masu ku manya addini ba zai ji dawa da yasu ba wajen kwata na ga dawa e kanta e ya da ya nuci da zai bo kiwo ya bo action da na yi jina nan ya bugo wani jigar dole an na yi anil munkari must be with yadwa halin doro yan nga ya yi wo bu ya ji yin zage wa kuka jigawa an mina be sai jungulala sai lafi lafi zabuɗe wajen na so ku an fusa kuma alaikum nara kashi wajeji su ne wadda kifin na yi jijeriya ne ne wukwa plate wuce gogu baya na ni muka daga wadda na biliye da ya bude wadda ka gwada na so ko? in yi wuri. wanda ci wuri-wuri wile da yi dai ya ne dai da sun wafe wa channel ne so tiya daga satellite kwa ta kwa tv ci ku yo ko ti na da no go le ne be no su ba na waje ka ba je biliye jiwo hmm. kuma ga maslaha labe ma mu sadan dorwa ne ko maslaha tun radiya da ba su yudu hmm. amma ba na waje ne su awon ebon na mo wagan zan ga shuga da zai mi karuwa yin na mo ga da jika zan ga da jika wuce lawa wai su karuwa yin su maza ta zai al wa hmm. almasali da alfasidu ga wai jin mura'atu nono ebo la wajiba ma la ajizi wala muharram ma'ani ma'a darura ko misali in za shi ngo gan Allah subhanahu wataala anin sa sallama gan na ifan aurataka wa al'aura wata illa min zaujatika inda gwayayi miyewe wa ma malakati ya minuka biya wuce zagi na wakaje na ya the same zalna shi shi e ba gboku ugbo ya ndochi asụta gbokwu gbokwu elu yiri ndochi arụpe pabara aji yiri ndochi wuto daidai daidai wa wuce da asibiti mun ji hankali a wuyi zagi wato asibiti na sukun zane doktor yadda jin bawa ba ji ndochi muke yin wale bayani kawai zama jin wa dubara wọn na ɗau ko umma ce ba bi kun ja kala unda asibiti unda le ba unda le doctor da giye the second jaje wa a ke wa ta la an ni ti gbena ni wa ni na ni no ga za on no ga di kazan no ga di kazan wa shi shi gan annabi ga ifas aurataka mu ya lo asibiti ya yi yi ifas aurataka da buga kashi amma na darura da bayan na suku la muharramu annahu ajaramu babun no be bugo la muharram ba darurati ko ji fahimtar da mai gabe nan mm. kuma misali bayanin nan mm. annabi sallallahu alaihi wasallam ga iyyakum wadkhul ala misal. me ji gangba ga te gade bayin zagi jo mun fa qala rajulun min al ansari zabagi na min al ansari jo gan afara'aita al hamwa wale yaji baye anabi ga alhamu almautu yegin e baga ikiyo ngai ajelo eza tibe shishi emitine emitine zagi fi wo kwa ga e emi dana ama pass ba bo ba ne ba yi fi na pass ya bo ba ne zagi fi na pass ne zagi fi na tela dina ba yi ti shi unte diga anabi ga ya ko du kula ne sai bugo zanu wa ga ngba nasi na jige ba wannan hadisi na ta tura ne amma wa lalutun a wannan ba ebon la mu haram ma darura ce darura da yani e bela jina wa ya dukiya gaji lalace rai magaji lalace e ji to ji zaka ji to zaki magaji na e bugo gradan zai joga rescue wani o rescue a ta kala mu tiye funu o funu ji lalace ya mun kan funu ti a gurun ga ce Allah fun a sai la mu ma darura ce ko ayo hmm. ta wallahu alam ni ta ga ka ya wani wanda gora daga ya masha Allah na ce wani na mace ga bayan da wani labi ga ajiyar fasalar da ga a sallar da ga zai sallar da yin bubuya shi yana a wani su ne mamu bari oji kafa ne oji ne oji na oji ne safuna sha ni bo ne to mu yi mayan ẹnẹ́jẹ́ pẹ̀tí mọ́sára ni wátò súnmì gẹ̀ẹ́ lọ́wọ́ bà nígbà su ìsinà sọ̀kún fábí mhm. ṣùgbọ́n ní kàlámọ̀ bí àgbíkà ṣáàdù an láìláha ilá àtàkùfà àtòrẹ́kà